I witnessed today is actually the second stream of clients that we are handling in the camp. In the beginning of this year, we handled six of them. They graduated from this camp last month, June. And uh, today we brought in 52. ganawa da manema labarai kwamandan sansanin operation safe corridor manjo general shafa ya ce hidimar da za ku ganewa idonku shine irinsu na biyu a wannan sansani a farkon wannan shekaran an kula da 'yan kungiyar guda shida kuma an yaye su a watan yuni a yanzu kuma an kawo guda hamsin da biyu psychotherapy, therapy. Manjo Janar Shafa ya ce a zaman su na sansanin ana gyara halayensu a fannin sauya tunani

expected that at the end of their training here, they will be empowered with tools to work with and then um, some form of uh, micro loan to set up. kan batun sana'a kuwa manjo janar shafa ya ce an kulla yarjejeniya da hukumar koyar da sana'a ta ƙasa inda wasu daga cikinsu suka nuna sha'awar koyon ɗinki da sana'ar aski da kuma masu sha'awar aikin walda har ila yau wasu daga cikinsu suna son sana'ar noma da kuma masu sha'awar aikin kafinta da ma kuma na masu son koyon gyaran mota kwamandan sansanin ya ce a ƙarshen samun horonsu za a ba su kayan sana'ar da aka koya musu za a kuma ba su ɗan ƙaramin bashin kuɗi wanda zai taimaka musu kafa jari idan sun koma cikin al'ummominsu daga bisani kuma ɗaya daga cikin tubabbin ƙungiyar boko haram ɗin ya gabatar da takaitaccen bayani kamar haka. Sunana Sani Mahmud daga can garin Goza, ƙauyen kuma na waya. Alhamdulillah mun gode wa Allah ya da gwamnati zai karbe mu da hannu biyu muka gode wa Allah in Allah ya ta kuma za mu taimake masa za mu yi taimako kamar yadda shi ya karbe mu da hannu biyu insha Allah ku kuma shi ya rike mu. To alhamdulillah mun gode wa Allah zuwa na muka yi zuwa na shi kuma yadda aka karbe mu mun gode wa Allah. yi tare da mu ne alhamdulillah wanda gwamnati ya ya karbe mu haka har ya bamu gado da irin hangen da ya bamu dima mu gode wa Allah haka haka duk lokacin da shi Allah ya bamu sa'a muka zo muka gama ayyukan da shi ya samu kuma to sai mu koma gadi da tunanin zama na zaman lafiya nake tunanin sa yadda ma suka kai zama haka haka tunani na yanayin da aka bamu wahala a can shi yasa muka ce to akan da aka bamu wahala a can muna jin wahala kuma ba ni ka ba ba ni shirya ne balle bari mu kuma hannun gwamnati mun yi shika mun yi da komai noma ma an hana mu an ce mu tashi shi kasan bisa sai muka ce ba za mu tashi ba sai muka gudu daga gaskiya Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya